A cikin gundumar balle yara da kewaye bayan aikin damana wasu mutane na kwashe ciyawar da ke cikin gonakai su saida wannan kuma na kawo illa ga gonakan domin amfanin su na ragewa kamar yadda kumandan Dodo Garba daraktan ma'aikatar gandun daji ta balle yara ya shaida muna. Duka abin da ya shafi shimfidar ƙasa ta sama-sama da ake noma takan bi iska wanda hakan yana kasa ƙasa ne yake haddasa cawar da ake yayewa da kaka shi yake sanya ƙwayoyin cutar sai su sauya launi zuwa ba da wani launi baki-baki ne da zaran aka yaye cawar duka sai ƙasar ta kasance ba ta da amfani wajen. Ayar doka sha shida ga watan Disamba a shekara ta 2016 da ta nuna yadda ya kamata a tattare a killace kuma a sayar da ciyawa a dukkan fadin kasa ba ta samu karbuwa ba a cewar kwamandan dodo garba daraktan ma'aikatar gandun dajin na ballar yara Akwai wata doka da aka kirkiro domin kula da yayar cawa. Sai dai wannan dokar ba a cike aiki da ita ba, saboda doka ko an yi ta sai an yi dokar wacce za ta biya sau da kafa wajen jaddada ƙa'idodin da dokar ta ƙunsa. Idan aka ɗauki wannan doka, to doka ce mai matuƙar mahimmanci ga mu na kula sosai akan abin da ya shafi yayar cawa. ko kuna da wani kira zuwa ga al'ummar ballan yara? Ya kamata jama'a su yi tunani a wannan wajen jama'a ba su saba da tanadin wajen noma ba musamman ababen da za su karfafo da mutuwar ƙasa. Don haka muna kira gare su su daina yaye wasu samfarin irin ciyawa wanda idan ana yaye ciyawar ba kakkautawa yana kai da bacewar wasu samfarin irin ciyawa wanda wasu ba a ma bari su nina. Na saba ganin bahunan irin wannan ciyawar da wasu masu sayar da cawa suke sayarwa. A gaskiya wannan dabara ce mai matukar haɗari da ke kai da bacewar wasu samfarin irin ciyawa.